Bismillahir Rahmanir Rahim. Na na yi kashi na talatin da shida. Ta sauka daga cikin ummi da ta wuce ta latar kofar. Sai ta ɗauko tana shafa amma abin da Taslim ta gaya mata yana mata yawo a cikin kanta. Ba za su ɗauki wannan iskancin ba don ba ta haɗa Taslim da komi ba. Da wanda zai taɓa ta kuwa to kamar ita ya taɓo ne don haka muddin hakan ta ci gaba da faruwa to ko lokacin barin ta gidan nan yayi. Za ta koma gidanta da aka rabota da shi. Ta gama shafar ta tashi sanya doguwar rigarta ta wata atamfa mai golden Zata ta kai dubu sha biyar ta mata kyawu sosai saboda har yanzu kyanta yana nan sai dai girma da zaka ga ta yi saɓanin wancan karnin da take da ƙuruciyarta amma cikar halittarta da kamala duk yanzu ta fi ta fi ma ga ilimi da wayewa da suka shige ta taslim ce ta fito daga wankan ta ce ummi ki yi kyawu sosai Rufi da ta ce thank you my love maza ki shida ki ci abinci ga la'asar can ana kira kin ga wurin aiki zane? idan shiru ta miki yawa ki je wurin sakamako kin ji ko Mai gidan gidanci tana zaune a base quarters ne da 'yarta Taslim da sa'ar 'yarta Taslim. shop shop ta gama shiryawa ta yane kanta da bakin vel sannan ta saka life coat ɗinta. Ta saka farin glass ɗinta wow masha Allah in ka fara kallon ta ba za ka so ka daina ba. Don ta yi kyau a idol in papa ya ganta sai ya gigice. A falo Taslim ta ce Umi Allah ya kiyaye don Allah ki siyo min strawberry. Sai mata murmushi ta ce kar ki damu my love maza ki ciki sallah kin ji ko? A main gidan suka damu momi, Umi ta ce Momin Anwar na fita wurin aiki, wani saki ta ja ta ce, haka dai za a ƙare an rasa mashin ne an na riƙe wa mijina. To wallahi ƙarya yake kin yake gama amma wallahi Abbi ya fi ƙarfin ki. Murmushi ta bar ta ce sai na dawo. Ta sa kai ta fice ta bar ta tana ta tsage zai kamar wata mara hankali. Abin da yake bala'in ta zira ta yadda ko kaɗan hannun ba ta kula ta kullum sai ta yi mata marmashi ta wuce ta. Motar ta Abba Red and Black ta shiga. Mai gadi ya buɗe mata ta fice da gudu saboda ta makara. gashi MD ya mata waya yana jiran ta za su yi magana ta san bai wuce magana mita inda da za su yi gobe ba da duka likitocin asibitin ba kuma ita za a ba kwangilar abincin da kowa zai ci a wurin karfe biyar daidai ta isa asibitin ta samu wurin fakin ta fito suna gasa da wasu nurses da suke wucewa dai kofar entrance ɗin suka kaci da MD ta tsaya tana yar dariya ya ce ai da yanzu fitowar da na yi gidan naku zan je in ji ko lafiya ta ce afuwa ranka da yau da gobe ce sai Allah Ya dariya ya ce, na yarda da maganar ki mu ciki ko da magana tana da matukar muhimmanci. Ta shige tana bin su a baya tare da tunanin wace magana ce wannan wadda har ta sa ya gaji da jira zai bi ta gida. Kuma wace iri ce dai ta yarda da muhimmancin ta kamar yadda ya faɗa din. Bismillah dr Zona mana. Ummi da ta jikin ta yi sanyi ta ja kujera a hankali tana ajiye bak bakan da saman tebul ɗin. Zara glass din da yayin Zara glass din sa yana murmushi ya ce, kwanta da hankali ki ba tsohuwar maganar mu zan tado ba. saboda yanzu na haƙura dan dole saboda an ce faɗan da ya fi ƙarfinka ka maida su wasa ko ba haka ba ya faɗa da murmushi kan fuskarsa ummi ta ajiyar zuciya ta ce ai ko baka faɗa ba yallaɓai ai ka fi ƙarfi na kuma ka san ko me za ka yi ba zan yi auren ka ba yana shafa kanshi ya ce na ji na yadda a da dai na ce sai na ga abin da ya ture na ne amma na san ko yanzu wato raihana wani mutum ne mai daraja da kima ya mu magana ki babban mutum ne sosai a garin nan shine ganki ya rasa hanyar da zai miki magana shine fe biyo ta waje na Yace dole an san miki an san masa adres ɗinki in kin bashi dama zai zo har gida ku yi magana ya shiru yana kallon ta kamar yadda take kallon sa zuwa can ta sauke kai ƙasa tana nazarin maganar sa kafin ta ce MD waye wannan Murmushi ya ce a'a zan so a ce shi zai gabatar miki da kansa don haka ni dai idan har kin amince na bashi adres ɗin naki ki amsa min kawai idan ya zo sai ki ji komai daga bakin sa an ce waka bakin mai ta ai fi daɗi ko ba haka ba shirin ta sake tana tunani a ranta tabbas ya kamata buɗe zuciyarta zuwa yanzu Kwarin ta samu ta bar gidan abin Anwar, amma babu abin take tsoro a rayuwarta da ya wuce zama da kishiya. Ta na abaya ba ta ji da zaki ba ko kaɗan. Don haka idan yazo zata za ta ji idan yana da mata in har yana da mata za ta ba shi haƙuri su rabu lafiya. Don yin taɓin kishiya taɓin da kishiya ta yi mata ba za ta taɓa iya goge shi daga cikin zuciyarta ba. Ta ji ya ce, Ki yi shiru Dr. Raihana, ki ce wani abu mana. A Ajiyar zuciya ta ce, bai ka ba shi zan ga idan ya dace da rayuwata. washe baki sosai ya ce kai kai kai walla abin ya yi amarshi sosai ai na san ma zai maki ɗari bisa ɗari rushi kawai ta sannan suka ci gaba da magana yadda mitin ɗin zai kasance na gobe yi mata alat ɗin kuɗin da za a sayi duk abin da ya dace da baƙi za su ci a wurin sai da suka gama sannan ta tashi ta wuce ofis ɗinta ta san fayas na can na jiranta da fashion to bayan fitar ta ya daka tsallan murna saboda ya san zai samu kaso mai tsoka sosai a wajen minista minista Mustapha Jaji wanda yake rike da kujerar Minister of Finance ma'ana ministan kuɗi na Najeriya baki ɗaya. Sun fito waya sai soma kiransa a cike da zumu ina jin yayi fikin ya ce Yallabai, barka da yamma. Baba yana cikin ofis yana juye kujerar sa yana rike da biro a hannunsa. Takardu ne gaban sa yana rubutu a kai ya ce dama cewa na yi biye da rabi na cika zan kira ka na ji ya ake ciki sai gashi ka kira ni kuma fatan dai an dace yana dariya shi yallabai. ai bata wani ja sosai ba saboda ban ga mata kowa ba na ce in ka je za ka yi mata bayani Papa ya rushe shi amma ka kyauta sosai inda hali ba ka komi ka zo ka same ni ofis yanzu cike da jin daɗi ya ce an gama ranka ya daɗe yara raɗa abin da zai bukata daga can gida zai wuce ya fi kana ya fice daga asibitin wannan kenan ina zaune sama abin sallah na gama sallar magariba na jingina da bango ko jam din ban cire ba wuri guda na tsara ma idanu ba zan ci ga abin da nake kallo ba baki na A hankali na ambata astaghfirullah ina irka da kabobin hannuna Sofi da Mami ne suka shigo ɗakin tare da Sofi da Blade. Hannunta Mami kuma da Kof sai robar faro suwa. Inda nake iska su Mami ta zauna bakin gado. Sofi ta zauna gabana tana buɗe plate ɗin da ce, Yana na ga su na gama ko shi kici don Allah. Rufe idanuwa ne na buɗe ina kallon zallan naman kazar da Sofi ta dafa min. Saboda tunda muka dawo ban saka komai a ciki na ba sai ruwa. Mami ce ta miƙo min kwaf ɗin hannunta ta ce, Shanye sai yanzu na ki bani kwaf ɗin. Bata da ne na ce, Mami, kin san bana son tafiyoka ko? haɗe da ita ta ce ba ita bane ba shanye sa maza zai miki maganin yunwa na dariya ƙasa ƙasa hana dalla mata harara mami tace ce da ki zai faɗo sai ki shanye sannan ki cinye nama sai mu yi magana Azana yana kallon abin da yake cikin kwaf ɗin wani abu ne kamar tafi ku haɗe da fake milik" sai aka zuba madara Ella Z a ciki. Sai raba kwaf ɗin yake alamun sanyi. Ji ne miyona, har ya tsinke ina son na je tes ɗinsa. sun da ke ciki na saka na ɗebo. Roban naman na sha sannan na fara shan abin da yake cikin kwaf ɗin. na ji wani masifaffen garɗi da zaƙi yana kai min har ƙwaƙwalwata Yare ta kama yi mami na murmushi safi ta ce yana nan an ji daɗi ko to wai me yasa ni ba zan sha ba mami ta faɗa cikin shagaba, don gure mata kai ta ce ta shi ce zan yi magana da yayarki tana turo baki ta ce Allah ni dai ki bar ni yau ma anan zan kwana mami bata sake bi ta kan safu ba ta ta lallaba ni har na cinye naman da yake ba yawa gare sosai ba ga kuma yar banzan yiwa da ke ci na a ciki dama ganin sa fita hai tana buɗe system ɗina ta fara kallon movies kallon na kawai mami ke yi ina shan abin da ta bani wanda ba san sa ba kuma ban taɓa shan sa ba ma mami tausayin na ne ya kama ta sosai da sosai saboda ta riga ta san soyayya, mu tsafta mata mugun kamu kamar da take tabbacin shi ma hakan take a sa amma ta dalilin wata yana neman ya wargaza dukkan yar kyakkyawar alaƙa da ta fara zuwa tsakanin su sai na gama kafsa na je toilet ne brush na fito kalona ta ce zo zauna nan nana babu musu na je inda take gefen gado na zauna ina kallon yatsu na kawai kama hannu ta cikin sanyin murya ta ce mu nana ta dagwa ne ina kallon ta na ce ta ce karki kuwa kin ji ko gaya min abin da ya faru ke da yayinki a hanya ji ne kamar ta ce min ne kuka na fashe da kuka mai tsamar dama mai neman kuka ne aka jefe sa da kashin awaki jikinta na kwanta ina kuka sosai duk wani fiyin da ke cikin raina nake fidowa bata hana ni ba dan ta san kukan zai rage mani ciwon da ke cikin raina ganin na kirena kukan yasa nake shafa a kaina ta ce ya isa haka kukan nan kar ki saka a kanki yayi ciwo ina kukan nake cewa mami na gaji haka nan wallahi na gaji ba zan iya wannan wahalar ba ki ce ya sauwake mini kidan na samu natsuwa wai wai wai kukan ya ci karfi na da kyar nake fido magana mami kin ji kwacin fuskar da ya mana wai ita tana da tarbiyya kuma tana da ilimin addini shi yasa yake santa don ta haifa masa yara masu tarbiyya mami me yake nufi a nan kuma gidansu zai zauna lafiya za ta kula masa da gidansa wato ni jahila ni ban da ilimi ba zai iya zama da jahila ba ni ba zan iya kula masa da gidansa ba ni ba zan iya haifa masa yara masu tarbiyya ba mami ya ce min fuska wallahi tallahi sai ya gane cewa ba ni na ake ma wannan wulakancin ba dan na fasa auren kice masa kawai ya sauke mu. sun rufe min baki tana shafa kaina tana bubbuga bayana da ce ya isa haka nan ki bar kukan bi magana sannan kar da sake jinkince ya sauke maki babu kyawun shekaru nake yana share majina da hawayen da suka bata fuska ta ido na yi ja sosai sai suke ajiye zuciya na ke. sofi idan tana ji abin da suke tattaunawa kukan da yayi take yi kadai zai nuna maka irin bakin cikin da abin yake yi mata ita ma su ji yayan bai kyauta ba irin wannan kowace ce da za ta ɗauka ya ce mata fuska ne saboda ita ba ta da abin da wacce take da shi shi yasa zai faɗi haka abin da za ta dauka kenan mamin ta ce Ya min bayani da zan ma kuma ban ce masa komai ba illa abin da kika faɗa masa. Don haka ina ganin ki ƙaurace masa. Ki fita dukkan sabgarsa na san ba zai sa na san ba sai na gaya miki ba sai na ga miki ba kin san abin da nake nufi. An har musu da gaske yana son ki kuma yana son zama da ke zai bar waccan magana. Saboda babu namijin da zai same ki ya saki saboda wata da bata kai ki komi ba. An har domin ilimin addini ke ma ai zaki iya kamo ta har ma ki wuce ta. Na yi imani da a ce kin mai da hankali a baya wannan yarinyar da yake magana ko takalminki ba za su kamo ba. balle ki Za ka ki nuna masa ke din mace ce kuma mai daraja na gode Allah da biki riga kin mayar masa da ansar sa ba muna yanda ke zai gane yayi ba daidai ba ki sa mishi ido kin ji ko daɗi na je da mami ta goya bayana ta ce amma hakan ba zai hana shirye-shiryen ki ba don cikin kwanan nan yariji za ta zo musab ya bayar da kuɗin kayan ki. za mu je da gwaggonku a siyo siyayya baki na turo na ce ni mami na fasa auren nan yatsa ta ɗora saman bakina da ce kan da sake jin irin haka shi auren aka yi safa ta ake sai dai mutuwa ta raba don haka wannan ba zai canza komai ba na baki goyon baya ne don ya gane ke ɗin mai tsada ce kuma zai gane haka cikin ƙanƙanin lokaci na gyaɗa kaina sannan ta shafa hukunci na ta ce da kin da bikin Nabila zan fara gyaran jiki okay na zumburo baki na zan magana ta rare ne sannan ta tashi ta ce Sofi ki fito ki ci abinci ta ce to mami ga nan Mahaifiyar maminsa fita wani ta ce, Yana na, in faɗa miki wani abu? Na kalle ta ina sauke ajiyar zuciya na kwanta ina kallon Sili na ce cikin sanyin murya. Ina jin ki suwiti. Ta ci gaba da cewa, soyayya da ke mayaya ba za ta bar ki abin da kika ce ba. Balle ki ƙara da wanda mami ta ce miki. Kallon da cikin mamaki na ce, Me yasa kike ganin hakan zai yiwu? Ta ce, Kina son sa da yawa yaya na na. Dushi idona ne saboda ba zan musa mata ba gaskiya ta faɗa amma kuma ni ba ballaga za ba ce ba. Ta zan nuna soyayyarsa ta sa na rasa darajata. ta ce kina wasa da ni sweetie ni kuma sai na shayar da ke mamaki wataƙila ki zama cikin masu neman masa sassauci na tashi na shiga talar dan ne wanka sakuwa ne sakuwa ta yi sauka ta ta da mamakin furcin yayi na nan gabaki ɗaya ya rasa sukuni ya rasa abin da yake masa daɗi baya tunanin bayan bai tunanin haka abin zai kasance musu ba tunda ya dawo sallah ya wanka ya kwanta ko ruwa bai sha ba tunda suka dawo hanyar neman mafita kawai yake neman yake nema yana kallon yadda Hafsat ke jera masa miss call ya kasa ɗauka sai ya ji kamar mahaushinta yake ji zainabu ce ta mai sallama da tire ga hannunta ya ce ta ajiye saman tebul Ina kwance ya kasa tashi ta ce yaya baka da lafiya ne kamar me haka yake jin zuciyarsa babu daɗi babu abin da yake bukata illa ganin aisha da kallon tsakar idanunta hakan zai sassauta zafin da kansa yake masa da kira iya ce mata da sauki zainab kai masa allah ya kyauta har za ta fita ce zainab jiyowa ta ce dawo nan babu musu haka ta juya dawo ta zauna saman kujera da kyar ya tashi zaune saboda jiri da yunwa yana shafa kan shi mun yi magana a kwanaki na ce ki saurare ni akan batun samar maki miji ko ta ce eh yaya ai na san ila baka gama abin da kake ba shi ya sanya ya shafa kan shi na jujjuyawa saboda ciwon da ke masa ya ce haka ne akwai abubuwa da yawa a kai na Zainab amma hakan bai sa na manci da alƙawarin da na yi miki ba don haka an harkin shirya aurensa shi ma ma ni a shirye yake da ya aure ki ciki da su da ƙauna ya ce min tun zuwa ki gidan nan yake son ki sai dai bai da yadda zai iya sanar da ke ne shi sa ya haƙura don haka mu yi magana da shi mun yi magana da shi sa za su je ki biya yi neman auren ki in ya so daga baya sai ki shirya ki koma can har sai nan da aka ɗaura aure ka kawo ki nan shi ta yi tana sadda kanta hakika daman shi take fatan ya zaɓa mata saboda tana ganin shi ne zai dace da ita cikin sanyi da shi, na gode ya insha Allah zan anshe sa hannu biyu biyu zan jira ka sadda za a yi magana jinjina kai idan sa almushe ce Aisha ce ce ki kawo min abinci Ta ce a'a mami ce ita tun tunda ta shiga ɗaki Bata sake fitowa ba. Jinya da kai ya ce ta ci abinci kuwa? Ta ce wala ban sani ba yaya. Sallama ta sallama ta yi ta juya ta fice cike da farin ciki ita ma za ta zama 'yar cikin birni in ta auri mani ta gama sa'a. Tasowa ya bude abinci ya fara ci kamar yana tauna ƙashi. kallon wayar sai ya ganin har yanzu kira take bai san da wani irin jifa da spoon da ke hannunsa ba da karfin tsiya ba abincin da ko spoon biyar bai yi ba ya ji ya fitar masa a kai Kunun gyaɗa da mami ke yawan yi masa da daddare shi ne ya iya sha, ya koma jaba ya kwanta. Kamar an mintsine sa, ya tashi da sauri yana jawo wayar ko ta kan kiraye-kirayen da haf hab sa ke masa bai bi ba ya shiga nemo ba ɗin faisa Ya soma kiransa jiya ke kamar zai bindiga ya huta. Sai da masa kira uku akai sa'a ya ɗauka cike da tsokana ya ce, Ya kai ne ango, angon Aisha. Sunan kawai da ya ambata masa ya ji wani sanyi yana shiga zuciyarsa. Wata nan ya ajiye zuciya ya sauke cikin farin ciki yana yi wa yana yi kafa cikin wani irin yanayi na damuwa ce Faisal ina cikin damuwa don Allah ka zo agogonsa ya kalla shi lafiya Mus'ab ko baka da lafiya ne ka dawo daga kedi din ya masa tambaya lokaci guda kamar zai hawa kai ji amma sai yake kokarin sai ta kansa yace eh zaka zo din yace bar na shigar da kaya zan zo yanzu kai tsaye ya ba ta da ya ce komai ba tashi yana layyafta ya daga ɗakin cikin gida ya wuce yana fatan a ce Aisha tana falo tare da bani sai dai fatansa bai cika ba mamin ce kawai safina chat Zainab na kallo sallama ya suka ansa masa mami ta tsare sa da ido tana kallon sa aje waya ta ta ce musaf baka da lafiya ne ya zo na idan sai na waya yake cikin sanyin murya mami kai da ake ciwo ko akwai magani cikin kulawa ta ce subhanallah ina jin bana rasawa safi ta shi ta dauko masa cikin bed bedside drawer dina ta ji waya tana cewa sanni yaya kai ya daga mata ta wuce ta dauko masa Zainab ta masa sannu ya amsa muryarsa har fata fita sosai ya ce Aisha fa mami ta ce tana dakin ta jingina da kujera bai sake magana ba sai ka masa maganin da ruwa ya balla ya sha sannan ya sake jingina ya fi minti biyar a nan sai ya ji kansa ya yi sauki ya tashi ya ce mami bar na je wurin ta shi kawai ta tana ansa shi da kai safuna kunshi dariya ya kai mata a rankwashi ta dafe wurin tana turo baki Ya yi da zafi fa ya wuce na cewa haka nake so aiki ji zafin mugulmaciya kawai samun kansa da faɗuwar gaba ya jima bakin kofar ɗakin bai tura ba rigimar aisha abin tsoro ce ba neman an yi mata ba daidai ba da ƙyar shahadar tura ya shiga da sallama makale ga bakinsa ina kwance da ciki duk da duk kar tunani da damuwa su yi min yawa na kunna kallo ina yi fim din da su fara kallo na dawo baya ina yi ni ban ji ba sallama ba sai na ji sassanyen kamshin sa mai shiga rai da zuciya ban san na lamshe ido na ba sai kuma kamar an tunatar da ni dai sauran hantsila na tashi zaune fuskata ta mana daure ta ina kallon sa gabana yana duka yadda naga idanunsa sai da ji zuciyata kamar za ta fito soyayya na son ta yi galaba a kaina da danne ne masa kuɗi da idona ina jiran ya ce tak da ni rushe idanunsa yana ƙara isowa zai zauna ne saurin dakatar da shi da cewa please kar ka zauna a nan idan wani abin ne ka faɗa min sai ka juya ka tafi hakan zai fi raras gabansa ya wani irin buga muryarsa ta yi sanyi sosai ya ce aisha please a masifance ne ce please da me kar ka sake kiran sunana don allah wai idan sai ya ja sosai ya nuna kansa da hannu ya ce ni ke bashawutun aisha sai jikina ya yi wani bala'in sanyi ya laƙwas na kawar da kaina daga kallonsa wala na cika idona muryata da rauni ta yi ƙasa sosai na ce i'm sorry sai sauran tashi zan fita daga ɗakin na je sauran riƙo hannuna fatan tafin tafinsa a kanta ta yi zafi sosai haka ni ma nawa jikina ya ɗauki zafi jawo ne kaɗan ya kaɗan ya ban faɗa jikinsa ba na cije ina kokarin ansa na daga wurinsa muryata sai rawa take na ce ka cika ni ba na so kamar zai mutu ya ce me baki so ni ne baki so a tanzar na fusge da karfin tsiya jiki na har tsima yake na ce eh kai ne bana so ba ma kai kadai ba har da kaddararren aurenka da ke kaina bana so ka je can ku ara ta kai da Hafsat Hafsat take ko hasu amma ni ba zan zauna da kai ba sai dai kawai na ji ya fusgo ni ya saka cikin jikinsa ban yi aune ba na ji bakinsa cikin nawa ya min wani irin jan riko wanda duk bala'i na da karfi na ban isa na kwace ba jinsin ɗina yake sosai cike da wani irin zafi har jikinsa yana raba ba ma na shi kaɗai ba ni jiki jikina tsima yake na saka hannayena ta bayansa da kankame sa ban san abin yi ba sai kawai na saka kuka sosai haka yasa ya saki bakina amma bai saki jikina ba bai saki jikina ba bai saki ba na sai rawa kawai yake yi ina faman kuka Sallama fuska ta yana wuce kansa ya zafi rawa ya haɗe fuskokin more guda yana nishi biya yana da kukan ba sai da ya nitsa sannan ya saka hartansa yana bin hawayen yana lashe su wasu na ambaliya bai ba su bai bar lashe su ba sai da na gaji don kaina na shiru don in ba daina kukan ne ba ba zai daina lashe hawayen nawa ba wanda ni kuma haka yana tsiba ne feelings ina suna tasowa ta ko ina ba tare da ya raba fuskokin mu bai sake jikin jikinsa daga ni har kamar muna masassara haka jikin mu yake baki na ji ya sake sakar min light kiss sannan ya ce muryarsa ta ta dishe sosai ba zan iya jure hakan ba I can take it hakan zai iya jefa rayuwa ta cikin wani hali a yanzu haka ma banda da lafiya damuwar ki ce take gajiyar da ni take kuma kashe min dukkan wani kwarjinin na ba zan iya jurewa ba Aisha I can't Aisha nan ko tari na kasa yi motsin kirki ma haka amma tabbas kalamansa sun fara kasara ne zuciyata ta ta fara ansar su na sake jin ya ce dukkan abin da zai kawo mana matsala tsakanin da ke irin haka ko me zan bar sa zan nisanta kaina da shi domin ganin ki cikin walwala da annashuwa kaɗai zai saka ni cikin farin ciki please cutie forgive me i don't mean to hurt you ko za ki hukunta ni banda irin haka zuciyata ba za ta ɗauka ba domin wata rana tana iya bugawa sila har sannan ban iya ce masa komai ba hannayensa da ke bayana da ke bayansa da na kankame sa da su nake na sake sa ina son na raba jikina da nasa na fara janye fuskata daga tashi kafin na yi nasara janyewa daga gare sa gabaki ɗaya da jiya na koma can ƙarshen gado na zauna ina jin yadda gabana yake faɗuwa amma hakan bai hana ni tuno dukkan kalamansa na ɗazun ba a mota ba biyo ne inda na zauna na tattare kafafuna wuri guda sannan na saka fuskata cikin cinyoyi na ya tsit kamar ruwa ya ci ni durƙushinsa na ji a wurin yana ta jan numfashi da ƙyar da ƙyar hannunsa ɗaya ɗora gefen fuskata haka yasa na ji yadda jikinsa yake ƙara ɗaukar zafi naji ji yana magana a hankali kamar zai yi kuka ina jin haushin kaina fiye da kima saboda na yi sila saka ki cikin kunci don Allah Aisha na karki fushi da yawa da ni kin ji I'm sorry wani iri nake saboda yadda muryarsa take fita silent da cike da soyayya yake saka kasala tana rufe ni amma ba motsa ba balle na ce masa wani abu sa aka kira ya zaro ya duba sunan ya ga Faisal ne ya ƙaro sosai ya mai da wayar aljuhu ya ce zan tafi kyoti na ba za ki ce min komi ba kwanan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahir rahmanir rahim